sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Litinin Sha biyu ga watan Satumbar shekarar da biyu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud jami'an Ukraine sun zargi Rasha da kai hari kan manyan na'urorin lantarkin kasar da wasu gine-ginen more rayuwa na farar hula. Bayan da sojojin Ukraine suka samu ci gaba a wani farmaki da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar. A karon farko sarkin Birtaniya Charles na uku ya gana da 'yan majalisun dokokin kasar biyu a yau litinin a matsayinsa na sarkin masarautar. Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau litinin cewa gwamnatinta ba za ta fara wani yunkurin neman mai da new zealand jamhuriya ba bayan mutuwar sarauniya elizabeth ta biyu kanin labaran duniyar kenan a najeriya masu ruwa da tsaki sun yi muhawara kan yadda za a magance matsalolin cin zarafin mata da 'yan mata a tsakanin al'umma ba a ɗaukar matakin da ya dace akan wanda suka yi laifin nan don a hukunta su ya zama wani zai ji tsoron ya aikata na uku ba a ba da dama da waɗanda suka samu kansa a cikin wannan yanayi su bayyana da damuwarsu a kwanta musu da hankali Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji yadda matsalar tsaro take shafar makiyaya kasashen da ke yankin Sahel. bisa ga halin da ake ciki gaba kura baya saki ne duk inda makiyayi yake cikin sahel yau babu inda yake jin daɗi. muna kuma tafa da shirin ilimi wanda baban gida jibril zai gabatar to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun zargi Rasha da kai hari kan manyan na'urorin lantarkin kasar da wasu gine-ginen more rayuwa na farar hula bayan da sojojin Ukraine suka samu ci gaba a wani farmaki da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar. A wani saƙo da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa ta Twitter a yammacin jiya Lahadi, ya ce babu wutar lantarki a yankunan Kharkiv da Donetsk da wani bangaren yankunan Zaporizhia da Donye Propatrask da kuma Sumi. Dakarun Ukraine sun yi ikirarin samun nasarori a cikin 'yan kwanakin nan a yankin Kharkiv, ciki har da kwato birnin Izium da sojojin Rasha suka yi amfani da shi a matsayin muhimman sansani da wurin tura kayayyaki. Babban hafsan sojan Ukraine, Janar Valery Zaluchny, ya ce Ukraine ta kwato kimanin marabba'in kilomita dubu uku daga hannun dakarun Moscow tun daga farkon watan Satumba. ya kuma ce sojojin ukraine a yanzu suna tazara kilomita hamsin daga kan iyakar kasar da rasha a karon farko sarkin birtaniya charles na uku ya gana da 'yan majalisun dokokin kasar biyu a yau litinin a matsayinsa na sarkin masarautar takaitaccen jawabin da ya yi a gaban 'yan majalisa kusan dubu daya da baki a zauren taron su da ke westminster a birnin london na zuwa ne bayan da 'yan majalisar suka yi mashi gaisuwar ta'aziyyar rasuwar mahaifiyarsa sarauniya elizabeth ta biyu charles da matarsa camilla za su je edinburgh a yau litinin inda sarkin zai haɗu da sauran 'yan uwansa don bin ayarin motocin da za su ɗauki akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar Hollywood house wato fadar masarautar birtaniya da ke scotland zuwa majami'ar st giles cathedral Za a ajiye gawar sarauniya Elizabeth a babban majami'ar inda za a ba jama'a damar yi mata ganin ƙarshe. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake dawa da ƙarshen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rotunan da muke tafa da su. A Najeriya ƙwararru kan halayyar ɗan adam da zamantakewa da shugabannin addinai da kuma masu riƙe da mukaman sarauta sun yi muhawara kan yadda za su haɗa kai wato ƙarfi da ƙarfe wajen kawar da matsalolin cin zarafin mata da 'yan mata a tsakanin al'umma. Mahmud Ibrahim Kuriya halarci taron ga kuma rahoton da haɗa mana. a yayin taron naimi guda a nan kano da kungiyar rafa mai rajin wayar da kan mutane game da haƙoƙin mata da iyali haɗin gwiwa da cibiyar nazari da bincike kan bunƙasar harkokin addinin musulunci da hulɗa da sauran addinai ta jami'ar bayero suka shirya an yi musayar ra'ayi kan hanyoyin ba da kariya daga ƙalubalen da matan aure da 'yan mata ke fuskanta a sassan najeriya shekara da shekaru muna kiran hankalin al'umma kan cewa wannan musiba ta cin zarafin mata gaskiya ce to yanzu an wuce wurin mutum da yawa ya yarda cewa fa cin zarafi gaskiya ne tun da mun yi ta sai mun yi tarurrukan horo na cewa a san abu ko an san shi sai mu shine muka ɗauko langar cewa mu aiki da sarakunan da malamai su Allah ya ba su martaba taimaka wurin faɗakarwa tunda su iyaye ne su magadan annabawa ne malamai. Hajiya Saudatu Shehu Mahadi kenan shugabar kungiyar Rafa take fayyace mu kasudin shirya taron shugabannin gargajiya da na al'umma da kuma shugabannin addinai daga jihohin Najeriya ne suka hallara a zauren taron. Malam Bashir Adamu Aliyu ne wakilci zauren malaman Kano har ma ya gabatar da makala. Duk inda muka je muka dawo rashin bin karan karantarwa addini da al'adunmu na kwarai su suke kai mu ga abin da ke faruwa na farko kenan na biyu abin da ke faruwa shine ba a ɗaukar matakin da ya dace akan wanda suka yi laifin nan dan a ta su ya zama wanda zai ji tsoron ya aikata na uku ba a ba da dama da waɗanda suka samu kansu a cikin wannan yanayi din su bayyana da damuwarsu a kwanta musu da hankali a ba su magani a ba su kulawa sannan ba a kulawa da yara ƙanana mu kare akan wannan kuma gaskiya abubuwan da suke yaduwa yanzu na da suke motsa sha'awa tare da kuma shaye-shaye da ake yi waɗanda wani abin gaba ɗaya tare da rashin yin aure kuma alharu na yin aure ɗin, sai ga cewa inda duk sun haɗu guri ɗaya sannan na ƙarshe wanda muhimmanci da al'umma tana taruwa ne ta taimaka a daidai ko ta gyara kuskure amma yanzu kowa ya sa ido ya kyale. a tsokacin sa rabirai istifanus kwance guda cikin masu wa'azin kirista a najeriya na cewa zunubi ne ga allah in mun ci mutuncin matan aure da budurwai abinda ka gan dama ka yi ka yi amma akwai ranar tashin kiyama ka gan wannan dan adam yana da shi ko ko dan kama da ka haifa ka yi mishi magana in baya son ya kai wani zai yi banza da shi na uku a yanayin da mun samu kanmu a duniya al'adu kala-kala sun zo sun mamaya duniya din ana ta ɗauka can a kai ma faso kana nan kana wa'azi wani a can zai ce maka ai ba haka yake ba ko yana so ya yi abin da ya gan dama a makala da ta gabatar farfesa aisha abdul ismail tsohuwar daraktar cibiyar nazarin jinsina ta jami'ar bayar kano ta nana ta cewa dole ne a mai da hankali wajen rubuce-rubuce da ke fayyace bambancin al'adun mutane da addininsu a dinga yin rubuce-rubuce wanda zai nuna yaya matsayar addini yake wa'ina kuma al'ada take wa'anne al'adu ne da suke dama su addini ne ma ya wanzar da su saboda haka babu zancen canji a nan gudu sai dai a ƙara jaddada su wa'anne kuma al'adu ne wanda suke shigo da su aka yi kuma aka yi musu rigar addini bakin malata taron da ya zo waje ɗaya wajen bukatar haɗa hannu wuri guda domin kakkaɓe mummunar aƙidar cin zarafin mata da 'yan mata ta kowace fuska. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. A yau Litinin Iran ta bayyana cewa a shirye take ta haɗa kai da hukumar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IAEA e a takaice. Tana mai cewa yayin da ƙasar ke da nauyin da ya rataya a kanta tana kuma da haƙoƙi. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya faɗawa manema labarai cewa Iran na sa ran ganin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da kwamitin gudanarwarta sun ɗauki matakai masu ma'ana. A yau Litinin, kwamitin ya fara tattaunawa a kan batutuwa da yawa da suka shafi harkokin nukiliya a duniya, ciki har da damuwa game da shirin nukiliyar Iran. Hukumar ta IAEA e ta nemi Iran ta bayar da sahihiyar amsa game da kasancewar barbashin sinadarin uranium da aka hada a wasu wurare uku da kasar bata taba ambata ba. Dakarun yankin Tigray da ke fafatawa da sojojin Habasha sun ce a shirye suke su kiyaye sharaɗin tsagaita wuta su kuma fara shirin samar da zaman lafiya a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tarayyar turai ta au wani babban sauyi wanda har yanzu gwamnatin habasha ba ta mayar da martani a kai ba rikicin yankin tigray da ke arewacin habasha ya yi sanadiyar kisan dubban mutane miliyoyin wasu kuma suka rasa muhimman ababen rayuwar yau da kullum sama da shekara guda kenan bayan barkewar faɗan a shekarar 2020 Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To batun matsalar tsaro ce ta mamaye tunawa da bikin cika shekaru arba'in da kafa kungiyar kasashen yankin Sahel masu yaƙi da kwararar hamada da ake kira SILS a yau sha biyu ga watan Satumba. Hakan yasa taken wannan shekara a taron ya zama bunƙasa kiwo a yankin Sahel a cikin yanayi na matsalolin tsaro kamar da za ku ji a wannan rahoto da haruna mamman bako ya mana daga birnin kwanni albarkacin zagayowar ranar da aka girka wannan kungiyar da ta shafi kasashen yankin sahel don yaƙi da gurgusowar hamada mai suna sils a faransance comité inter état de lutte contre la sécheresse au sahel da ta haɗa kasashen niger chadi burkina faso mauritania mali senegal cap verde gambia da guinea bissau maudu'in wannan shekara na tunawa da wannan ranar ta bana shine bunƙasa kiyo a yankin sahel a cikin yanayin matsalolin tsaro mai zafin gaske wannan shi yasa ne tuntubi Malam bube Hardo, shugaban reshen wata ƙungiya mai suna Amfenta Makiyaya da ke kan iyakan Nijar Najeriya domin sanin sha'anin kiyo ya yake tafiya sanadar cewa a waɗansu yankunan na Najeriya da ke kan wannan iyakan makiyayan an kore su yayin da 'yan bindiga suka sha musu kai da satar dabbobin su tare da hallaka rayukansu. Bisa ga halin da ake ciki gaba kura baya saki ne. duk inda makiyayi yake cikin saheli yau babu inda yake jin daɗi na farko dai wurin kiwon matsala sannan magana tsaro makiyayi yana cikin matsala shi yanzu haka akwai garuruwan da makiyayi ya zo sirtu wanda aka ce mabahila ce kashe shi aka kuma a kunna mishi wuta saboda inda tsaron ƙasa duk wanda a tare da dabba yau hankalin shi tashi yake a iske ka rugakka a kashe ka a kashe matarka a kashe ɗiyanka a kori dabbobi to kaga in ka hita kai ina za zaka baka san wani aiki ba da kiwon nan to shine makiyaya suna cikin matsala wannan lamarin na mummunan tsaro da ke zaman towa kake ne ake da makiyayan a kowane lokaci ya sa kiwo ya yi wuya yayin da waɗansu matsalolin ke ƙara shafuwar kiwon in ji malam buba har hudu matsalolin da muka samu cikin kasar sahel wannan akwai nan azawak inda aka samun daji aiki sahara ta taho ta mamaye wannan waje ba a samu kamar cawar da aka samu da ba a samun ta yanzu sannan akwai matsaloli kuma na ruwa ruwan sha na azawa kuma har yanzu ba a koshi da ruwa na dabbobi duk da wannan lamari ana iya cewa a fannin abincin dabbobi akwai alamun san barka a wannan shekara a yankin sahel saboda irin yanda ake ci gaba da shatata ruwan sama a waɗansu yankunan na Sahel kamar yanda yake a jamhuriyar Nijar in ji Dr. Ibrahim Gadaje shugaban ma'aikatar kiwon dabbobi ta birnin Kwandi. Dan litin da aka fara ta dai ruwa ana yin su akai akai kenan duk wuri da inda ciyawa ya kamata yi ta ta. Da in ce bana da shekara dai alhamdulillahi mun ga dai bambanci bisa ga shekarun da sun ka wuce baya. Wajen zancen abincin dabbobi lalle an samu abincin dabbobi abincin dabbobi sa ga makayin ne. Shugaban kungiyar ta silis cewa da muhammad idris debi itino shugaban kasar chadi a lokacin da yake jawabi wa al'ummomin waɗannan ƙasashen albarkacin cikon shekaru 49 da girka ƙungiyar ta silis ya sha alwashin kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro domin kiyo shi kai ga lilwanta a wannan yankin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To shugabannin al'umma da suka hada da na addini a Najeriya sun yi nuni da cewa yadda al'amura ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar bai rasa nasaba da ƙin nisantar munanan ayyuka da mutane ke yi. Yayin da wasu ke cewa sai shugabannin sun zama masu adalci idan har ana son a samu mafita. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Allah ya albarkaci Najeriya da arziki da kuma yawan jama'a. sai dai kuma kalubale a sassa daban-daban na ci gaba da yi wa kasar barazana da kuma tarwatsa lamuranta. ko bayan matsalolin rashin tsaro da ke yi wa ƙasar tarnaki akwai wasu matsalolin rayuwa da suka addabi jama'a har ma magabata na ganin munanan halayen jama'a ne ke janyo matsalolin da haka akwai buƙatar gyara halaye ƙungiyar hizba a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin ƙungiyoyi masu fafutukar gyara munanan halayen jama'a har a cikin shekaru ashirin da ta yi tana fafatuka ta samu wasu nasarori kamar yadda kwamandanta suleiman muhammad ya bayyana ɓannace-ɓannacen da ake yi wanda da ko ina akwai gidan giya akwai gidan mata bayyana ga hannun zube ba a ko kunya sha ba a kuma kunya zama da mata amma yanzu yanzu Allah ya taimake mu wannan ya kau kulhu insha Allah ba mu rasa samun kusan mutum 500 waɗanda mun kai wa sulhu kuma sulhun wanda yake insha Allah tabbatacce dan dai hayyo ba a zo mana da korahi ba sai kaɗan na korahi ke zo mana kuma in mun ka zauna dan Allah ya taimake mu ga wani sai a ga mun kai karshen matsala an koma daidai ta kuma an koma daidai shi kuma sha da sahoran miyan wai shi ma in sha Allah gaskiya gwargwado mun samu ciwo sa da rarrage shi duba da ganin cewa duk da nasarorin da ake samu kamar irin waɗannan da hizba ta samu da makamantanta jama'a na ci gaba da fuskantar matsalolin rayuwa yasa shugabanni ke ta yin kira akan a ƙara dagewa wajen kamewa daga aikata munanan ayyuka kamar yadda gwamnan kebbi abubakar atiku gudu yake kira a kai halaye da ɗabi'o'i na ɗan adam yan an hake su da allah ya ce a yi su wasu abubuwa da yawa da ke aukuwa cikin al'umma ba za su auku ba to sai dai masu lura da lamuran yau da kullum na ganin ba kira ga jama'a su gyara halaye ne kaɗai mafita ba su ma shugabanni akwai buƙatar su gyara nasu halayen su zama abin koyi ga jama'ar su Farfesa Bello Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun. Duk ƙasa kowace iri ce, in ya kasance zalunci ya yi mata katutu, zalunci tsakanin mutum da mutum, zalunci tsakanin mutum da wanda ya halicce shi, sannan zalunci tsakanin shugabanni da waɗanda suka mulki. To babu za a yi duk wani kira da kai shi shiga ciki. Wannan shi yasa shi waɗanda a shugabanninmu su ne limanmu kuma su a shugabanninmu su a komi kuma su ne an maɓannata. kuma su ya kamata su yi hukunci ko su tabbatar da an hukunci ba su yi to shi yasa kake gani ana ta muna ta tafiya kamar mai gina rijiya ana hada an ci gaba a bangaren mada addinin kirista ma haka batun yake idan shugabanni suka zama adalai jama'a suka gyara halayen su za a samu sauƙin rayuwa a cewar malamin kirista rabaran yakubu daudu matsaloli waɗanda suke cikin najeriya sun shahi lapsus na shugabanci ko raunin shugabanci rashin adalci a cikin shugabanci kuma matsaloli da za mu dawo mu yi magana to wannan za mu danganta shi daga farko a kan rashin kyakkyawar tarbiyya a yan da muke da su fatar 'yan najeriya dai bata wuce fita daga cikin halin kunci ba wanda kuma zai samu kadai idan aka tafiyar da lamurra cikin adalci muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 11 safe ne da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu rarwa salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adon na wannan mako. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirarrake da muka yi da wasu shehun nan malamai a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Neja bayan takaddamar da kunno kai tsakanin mataimakin shugaban jami'ar mai kula da sashen mulki Farfesa Aliyu Faiko da gare da yajin aikin da malaman jami'o'in najeriya ke yi a ƙarƙashin ƙungiyar asu lamarin da ma ta kai ga ya ce ya fice daga kungiyar za mu ɗora gare da wannan hirarraki da kuma shawarwari musamman gane yadda yanzu haka aka ce gwamnatin tarayyar najeriya a ƙarƙashin ma'aikatar kwadugo ta ƙasa ta kai kungiyar asu gaban kotu domin kotun tafi mata haƙƙinta dangane da yajin aikin da ya ƙici yawa da kungiyar ta asu ke jagoranta da fatan za a yi sauraro lafiya. kan mana da ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen ku? jama'a kiranmu nake bisa dajewa. To alhamdulillah a sunana Aliyu Muhammad Faiko. Um, ni professor ne na biochemistry da biotechnology kuma a department ɗin biochemistry da biotechnology na jami'ar uh, ibrahim badamasi babangida university na nan lafai a niger state sha allahu ni ne kuma deputy vice chancellor academic ni memba ne na asu abin da ake kira academic staff union na universities a nan branch ɗin ibb university na fai. ina son faɗakar da duniya ne cewa ni a matsayina na lecturer gaskiya na fita a wannan ƙungiyar don son halin kaina don kuma kaina ba wai saboda in ja kowa ba amma na matsayin kaina ni membership na na wannan union na janye ta. yanzu ka samu wata barazana daga ita kungiyar asu din koko wani hali ake ciki? a ba wani barazana da za su yi saboda me it is uh, um, voluntary organization ne abu ne wanda yake da yawa ba wai ni ne na fara yi ba in ka je wurare kamar abu university of benin in ka je kamar ui akwai akasari professorship da yawa wanda ma sun haife ni wanda ba suna nan lecturori ne kuma ba su cikin asu kuma ba wani abu yanzu kai ka koma aikin ka kenan zaka ci gaba da koyar da ɗalibanka na'am duk ainihin tuntuni da ake yi ina da undergraduate final year gurin guda goma sha biyu duk project aikin su lokacin da ake wannan abin nan ni ina nan dama ina ayyuka na in ka duba kan um, uh, facebook page ina last week na dawo daga borno state university mun je mun yi wani workshop kan grand grandmastership mako ɗaya duka ina can mai maiduguri nan kuma mun yi applying research proposals ya kai gurin guda shida postgraduate student na master su shida duka sun riga sun kare laboratory work suna nan suna rubuta a gida phd student ina guda biyu suna nan suna ta publishing papers su saboda haka ni duka lokacin da ake wannan abubuwan ni na ci gaba da ayyuka na abin da kawai bai yiwu ba shine a kira yara a ce a yi musu lecture saboda an rufe lecture room su asu din sun rufe ko ina so ba zai yiwu ba a ce yara na a ce na kira su sun zo abin da dai kawai hana kenan na to yanzu kamar ita jami'ar badamasi baban gida din kamar sauran malaman Ah, za su dawo koko dai kawai dai sai so lokacin da ita waccan kungiya ta jan yajin aikin. To a yanzu dai da ake ciki haka yanzu nake ma bayanin kafin mu fara wannan interview suna maka da cewa an yi council meeting council ta yi eh, zama ta yi kuma taking decision cewa ta ba management umarnin a buɗe makaranta ranar litinin biyar ga watan September. An riga an buga wannan an sa a ko'ina mun riga mun nuna ma kowa cewa dole ne ya dawo students su dawo sannan su ma eh, malaman su dawo to su eh, immediately su kuma asu suka zo sun rubuto wasiƙa da cewa su fa suna nan suna bin wancan strike ɗin da ake ciki da muka fito daga cikin mitin ɗin kenan vice chancellor ya kira su da shi kuma chairman na kansu ya ce makaranta ai ba na union bane na kuma state ne oh. state ta ba council umarni a kira an kira duk wanda bai zo ba wannan kuma shi ya rage tsakanin shi da hukuma mm, da hukumar makaranta so ka ji a cikin abin da ake kenan yanzu sunana dr aminu aliyu shishi malami a jami'ar ibrahim badamasi babangida da ke lafai nan jihar Niger. Na'am yanzu kamar mun samu bayanin cewa ita hukumar makaranta ta nemi a koma mine da matsayin ku yanzu kenan. Eto eh ni ma na karanta ne a shafin yanar gizo kenan ko cewar an yi mitin an amince cewa a koma biyar ga wata hmm. to da na gani akwai ɗalibai da yawa da suka kira ni waɗansu kuma iyayen yara sun kira ni suna so san gaskiyan wannan labari da suka samu hmm. to a nan take sai na kira ɗaya daga cikin shagabanninmu na jami'a na kungiya ke eh, eh na kungiyar mu hmm. so sai na tambaye su cewa me gaskiyan wannan abin sai suka ce to ai akwai wani wasiƙa ma da suka yi rubuta bayan sun ƙara mitin yau don an yi mitin a yau Mm. na malam eh kungiyar malaman jami'o'i a nan na reshin IBB Lafai. So sai ya turo mana wasiƙa na yarjeje resolution da aka yi mm. a wurin. So a wannan resolution da aka karanta ya nuna cewa su malaman jami'a ba su jan yajin aikin ba. An karanta abin da ya gudana a can national headquarters namu na asu. Mm. So national headquarters namu na asu sun ce an ci gaba da yajin aiki ba kuma za a janye ba na har abada aka shiga to saboda haka na su kuma mitin da aka yi yau sun amince a cewar wannan matakin da national suka ɗauka su ma nan local chapter sun ɗauki wannan matakin su ma an ci gaba da wannan yajin aikin da ake ciki na dindindin babu ranar janyewa. na yanzu dai ita hukumar makaranta ba za ku karfi umarninta ba. eh to dai ka san ni ba ban cikin shagabannin wa'annan eh, shagaban eh, ban cikin escorts na mm. ASA eh, na kungiyar ban da wani mukami a wurin nema memba ne mm. so duk abin da suka ce mu a shirye muke idan yau suka ga cewa sun amince za a koma gobe sai mu koma in mm. suka ga cewa ba su amince ba to kaga ba yanda za a yi saboda kamar yadda faɗi da farko ne cewa muna son haɗin kanmu ne ba mu so mu rarraba kanmu saboda haka na duk yadda suka yanke mu Allah da haka zamu mu bi shi to saboda haka ne dai ra'ayina gaskiya ina tare da malaman jami'o'i masu sauraro a madadin wakilinmu mustapha nasiru batsari da kuma bakin namu sai kuma julie leather gresham wanda ta bada umarnin shirin naku baban yarji furin ke cewa a huta lafiya sai wani makon to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel sako mu na farko ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na gurfanar da kungiyar asu a gaban kotu a gaskiya hakan bai dace ba domin maimakon ya magance matsalar zai ƙara ruruta wutan matsalar ne kawai daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin najeriya da kungiyar asu a kai zuciya nisa sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa yau kira na yana ga 'yan siyasa zababu na karamar hukumar zango don allah ku tallafa wa al'ummar karamar hukumar zango waɗanda ambaliyar ruwan sama ta zubarwa gidaje idan kuka yi kunnen uwar shegu da su to su ma akwai ranar su tafe ranar kin dillance ranar da rigar sarki ta ɓace daga safiya gumal zangon daura wannan sako na cewa salam voa hausa mai albarka karfafa matakan tsaro da gwamnatin kasar ghana ta yi akan iyakokinta saboda yaƙi da ta'addanci ya yi daidai don 'yan magana na cewa rigakafi ya fi magani daga usaina alhaji umar foreba sai kuma sakon shehu adamu rijau wanda yake cewa muna fatan dai wannan aikin gyaran babban asibiti na karamar hukumar rijau da ke tungar magajiya da muka ga an fara ba kamfen zaben shekarar 2023 za a yi mana da shi ba Gani yadda muka kwashe shekaru bakwai muna neman a yi mana hakan amma ba a yi ba sai yanzu da aka ga zaɓe ya kawo jiki. Sai kuma wannan sako da ya fito daga Aisha matar Usain Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ta ce salam VOA Hausa. hakika matakin da hukumar nbc ta najeriya na haramta sanya waƙoƙin ado gwanja a gidajen rediyo da talabijin mai suna war wannan abu ne mai kyau ganin yadda waƙoƙin nasa banda ba da gudunmuwan bata tarbiyyar yaranmu babu abin da take janyowa daga karshe ina addu'a allah shirya mana yaranmu ta hanya mai kyau mu na karshe ya fito ne daga jamila da fati ado salati goma ga annabi rijau suka ce zancen da sabon sarkin ingila charles na uku ya yi cewa zai dora daga inda mahaifiyarsa sarauniya elizabeth ta biyu ta tsaya ya yi daidai domin dama hausawa na cewa kyan ɗa ya gaji iyayen shi don haka muna addu'ar allah cika mishi burin shi na alheri To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaici. Jami'an Ukraine sun zargi Rasha da kai hari kan manyan na'urar lantarkin kasar da wasu gine-ginen more rayuwa na farar hula bayan da sojojin Ukraine suka samu ci gaba a wani farmaki da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar. A wani sako da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a shafin Twitter a yammacin jiya Lahadi. Ya ce babu wutar lantarki a yankunan Kharkiv da Donetsk da wani bangaren yankunan Zafirijiya. A karon farko sarkin Birtaniya Charles na uku ya gana da 'yan majalisun dokokin kasar biyu a yau litinin a matsayinsa na sarkin masarautar. takaitaccen jawabin da ya yi gaban 'yan majalisa kusan dubu daya da baki a zauren taron su da ke westminster a birnin london na zuwa ne bayan da 'yan majalisa suka yi mashi gaisuwar ta'aziyyar rasuwar mahaifiyarsa sarauniya elizabeth charles da matarsa camilla za su je edinburgh a yau litinin inda sarkin zai haɗu da sauran 'yan uwansa su bi ayaran motocin da za su ɗauki akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar holyrood house wato fadar masarautar birtaniya da ke scotland zuwa majami'ar St. Giles Cathedral. Prime Minister ƙasar New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa gwamnatinta ba za ta fara wani yunkuri na neman mai da New Zealand jamhuriya ba bayan mutuwar sarauniya Elizabeth ta biyu. Ardern ta ce tana tunanin New Zealand za ta zama jamhuriya a nan gaba kuma ta yiwu hakan zai faru a lokacin mulkinta. Amma a yanzu dai akwai batutuwan da suka fi muhimmanci da gwamnatin za ta mai da hankali a kansu. Wannan shine karan farko da aka ji Adan ta yi magana a kan muhawarar mai da New Zealand jamhuriya tun bayan mutuwar sarauniya Elizabeth. A yau Litinin Iran ta bayyana cewa a shirye take ta haɗa kai da hukumar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IAEA e a takaice. Tana mai cewa yayin da ƙasar ke da nauyin da ya rataya a kanta tana kuma da haƙoƙi. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya faɗawa manema labarai cewa Iran na sa ran ganin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da kwamitin gudanarwarta sun ɗauki matakai masu ma'ana. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta taya gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan mu Mr. Chan. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.